Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkan mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓa wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. cikin wannan shirin za mu taɓo taron faransa na wasu shugabannin ƙasashen duniya don duba matsalolin tsaro za mu jamhuriyar Nijar wadda ta fuskanci mace-mace da yawa a makon nan mai karewa sannan za mu taɓo wasu labaran daga Najeriya saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga Faransa inda shugaba Emmanuel Macron ke ganawa da wasu shugabannin kasashen yankin Sahel. Ga Azima Bashir Aminu da wasu abubuwan da wannan taro ya duba. ganawar ta makaron da shugabannin na kasashen burkina faso rockma kirsan kabari da muhammad basum na niger baya ga muhammad idris david da ke rikon kwarya a chadi wani bangare ne na babban taron kasashen duniya da ke gudana a faransa wanda ya mayar da hankali kan zaman lafiyar libya tun a alhamis fadar elize ta sanar da shirin ganawar shugabannin a wani bangaren na taron ganawar da ke zuwa daidai lokacin da alaka ke kara tsami tsakanin mali da faransa babu da cikakken bayani ko prime minister gogo kallon mai ga na malin na cikin jerin shugabannin da macron zai gana da su a taron alaka ta ƙara tsami tsakanin ƙasashen biyu bayan musayar zafafin kalamai musamman baya da paris ta fara jin yi karanta da ke taimakawa a yakar ta'addanci da kuma yunkurin bamako na daukar sojin hayan wagner daga rasha ganawar ta macron da ƙasashen na sahel uku na zuwa a wani yanayi da ayyukan ta'addanci ke ci gaba da tsananta a ilahirin ƙasashen uku A halin da ake ciki dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci manyan ƙasashen duniya da su duba yadda ake raba magungunan rigakafin cutar coronavirus don ganin maganin ya isa zuwa ƙasashen Afirka da sauran ƙasashe marasa ƙarfi. Shugaba Buhari na gabatar da jawabi ne a wajen taron Paris wanda shugaba Macron ya kira don duba matsalolin rashin tsaro da zaman lafiya a duniya. Ga abin da ke cewa. The coordination has to be total. Dole tsarin ya zama na bai ɗaya kuma manufar ta zama guda domin isar da maganin rigakafi ga duniya. Yanayin raba maganin rigakafin a duniya na da matukar sarƙaƙiya. Muna cikin yanayi wanda wasu ƙasashe ke gabatar da rigakafi a karo na uku ga 'yan ƙasashensu, yayin da wasu miliyoyi a faɗin duniya, musamman a ƙasashe masu tasowa, ba su karɓi ko da allura guda ba. ya zuwa ranar biyar ga watan nuwambar wannan shekara afirka ta yi wa mutanenta miliyan saba'in allura wannan wagegen gibi da ake samu na gabatar da maganin rigakafi a afirka da kuma samunsa yana zagon ƙasa ga yaƙi da annobar corona a nahiyar ta bakin shugaban najeriya muhammadu buhari sai taron da aka kammala a glasgow na scotland game da sauyin yanayi inda wani daftarin bayan taron na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen rage hayaƙin da suke fitarwa nan da baɗi ga rahoton da shamsiya haruna ta haɗa mana dr. Rin shine na farko da Majalisar dinkin Duniya ta fitar game da taron ɗumamar yanayi da aka shiga kwana na goma a Glasgow, wanda Birtaniya mai masaukin baki ta jaddada cewa yana da matukar muhimmanci ga cimma burin yarjejeniyar Paris ta 2015. Majalisar dinkin Duniya ta ja hankalin ƙasashe da su himmatu wajen ƙarfafa shirye-shiryensu na rage gurɓatacciyar iska da ake fitarwa nan da shekara mai zuwa da kuma iyakance ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 ta hanyar ɗaukar matakai masu inganci daga dukkanin bangarorin da abin ya shafa daga nan zuwa shekaru goma masu zuwa. rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana buƙatar rage gurɓatacciyar iskar gas a duniya cikin sauri domin kaucewa mummunan tasirin ɗumamar yanayi wanda tuni ya fara haifar da bala'o'i ga ƙasashen duniya irin su ambaliyar ruwa fari da sauransu. Sabbin tsare-tsare na kawar da gubar da ƙasashen ke fitarwa a ƙarƙashin yarjejeniyar Paris da alama za su iya haifar da tsananin zafi a duniya kan ma'aunin Celsius biyu da ɗigo bakwai a wannan ƙarni a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar biyu da biyar dai ta kunshi tsarin rage ɗumamar yanayi da ke buƙatar ƙasashe su sabunta tsare-tsaren fitar da hayaki bayan kowace shekara biyar. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai kasar Afirka ta kudu, inda farar fata na ƙarshe da ya jagoranci kasar wato Frederick de Klerk ya mutu makon nan mai karewa yana da shekaru biyar. marigayin da shugaban afirka ta kudun bakar fata na farko nelson mandela sun karbi kyautar nobel ta zaman lafiya ke a shekara ta 1983 saboda rawar da suka taka wajen kawo ƙarshen mulkin nuna wariyar launin fata a wata ziyara da ya kai buwa a shekara ta 1989 frederick de clark ya bayyana aniyarsa ta sake fasalin siyasar afirka ta kudu wadda ta kai ga sakin mandela daga gidan kaso A wancan lokaci tsohon shugaban sashen Hausa na Radio France International Robert manangoy ya tattauna da shi a kai, kuma Bashir Ibrahim Idris ya tambayi Robert Manangoi yadda ganawar tasu ta gudana. That moment was in uh, 1989. Ziyarar an kai ta ne a shekarar 1989 kamar watan agusta ko satumba kuma wannan ziyara ta game da suka daga wasu shugabannin afirka amma shugaba hufat boini ya ce dole mu fara tattaunawa da afirka ta kudu ko da kuwa gwamnatin haramtacciya ce that to open ya bayyana shirin buɗe kofa uh, na halarta jam'iyyun siyasa da kuma jagorancin kawo ƙarshen nuna wariyar jinsi a lokacin da de eh, ya bayyana haka kasarin 'yan jaridun kasashen duniya ba su amince da shi ba sun yarda cewa de zai ci gaba da jagorancin kamar yadda gwamnatocin da suka gabace shi ke yi They don't believe him was kuma na ganin de Klerk ya fahimci cewar duniya na sauyawa kuma ya zama dole ya sauya manufofin kasar uh, kuma ya amince da shirin sakin Nelson Mandela domin ya je ya jagoranci kasar wajen 'yantar da ita ta hanyar ganin kowane mutum ya samu kuri'a guda abinda ya nuna yadda bakaken fatar da suka fi yawa suka karɓi ragamar iko. A wancan lokacin kun fahimci cewar da gaske Clark ke yi you know, as a journalist, you just listen to the, the declaration and the, and the, the, Ka san a matsayinmu na 'yan jarida, namu saurare ne na abin da yake uh, faɗi da kuma uh, manufarsa da ya shaida mun. Amma watanni kaɗan bayan haka, a watan Fabrairun shekarar 1980 ya saki Nelson Mandela. Saboda haka a wannan lokaci na fahimci cewar da gaske yake, cewar shirin ba wai jawabi ne kawai ba. amma yana buƙatar jagorancin ƙasar zuwa wani sabon tsari. To lead the to a new, new system. Yanzu bayan rasuwarsa, wane kallo kake masa? I think uh, men can rule and, uh, and, and decide for the for na ganin shugabanni kan yi mulki uh, masa su ɗauki matsayi a madadin jama'ar su amma mutane ke da karfin faɗa a kowane lokaci kuma a kowane wuri kuma wannan kamar wutar daji ce ba za ka iya tare ta ba ko da kana buƙatar yin haka ba ka da karfin da za ka iya wannan tarihi ne kuma shi ne tsarin jama'ar duniya. Kalaman Robert Menangwai a tattaunawa da Bashir Ibrahim Idris yanzu sai kasar jamhuriyar Nijar, inda a makon nan mai karewa ta sami jerin iftila'i har biyu na farko ƙananan yara 'yan makaranta ne sama da ashirin da suka rasa rayukansu sakamakon gobara da ta tashi a azuwansu na makaranta kenan wanda aka yi da kara. mun yi ta kawo wa mai sauraro bayanai daga iyaye da hukumomin ƙasar game da wannan gobara mai ta da hankula alhaji muntari toka na daga cikin waɗanda suka kai ɗauki a lokacin da wannan gobara ke ƙona azuzuwan da yaran ke ciki kai gaskiya haɗari dai ba kyau sai wanda aka yi gaban shi domin allah saboda yara ne gaskiya cikin sai sai to mu da muka zo aka fara samun hanya duk sun yi kole wuri guda wanda ke da dan saura ke dan motsi su ne muka dauka maka kai da muka dawo da yanzu dai gawa dai wanda dai ni da hannuna dai motar directrice din tana ita ce ta bani kile muke dauka gawa gawa suna can ɗakin gawa duka guda biyu kowane sai da aka cika shi domin Allah saboda yaran duk in suka taho wani ya hwada bisa wannan wani ya hwada ba su iya hita da hutar ta fara daukewa ne duk koli aka isko su duk sun game wuri guda su deja yan jardin tun unzar an tara su yan CECP ne nan wurin wanda aka buɗa saura su nan cikin blok wanda kenan blok ya kai 40 ko 50 gaskiya wanda kenan blok su ma gaskiya suna cikin tsanani sosai saboda duk ba ka iya gane wuska kowa amma suna da shaidawa ta bakin muntari toka har ila yau dai a makon nan mai karewa ne aka sami ruptawar wani ramin haƙar ma'adinai a yankin ɗan isa da ke jihar maraɗi dab da kan iyaka da najeriya inda mutane akalla ashirin suka mutu gwamnan jihar maraɗi shu'aibu abubakar ya ziyarci inda lamarin ya auku kuma ga abin da yake cewa abin da zan ci Allah da ya ji kansu Allah ya gama su da gafara da sunan shugabancin ƙasar gaba daya mune musu ta'aziyya da wanga rashi da ya samu mun san samari ne ke zabba na suna samun aikin da suka suna samun waɗanda abin suke ci da gidajensu wanga abu ya abu amma wanga abin ya kamata a duba shi da kyau a yadda za a tiya da shi saboda mutane ba dabba na kuma ko dabba bai kamata ana bantana mutuwa irin ga sha'ani yadda mutane su yi amfani amma ba cikin suna da rayuwarsu ba shi shine abubuwan wangana amma mun zo mun ga yadda mutane suke mun ga yadda suka aiki to wannan abin za mu diba shi da kyau gwamnan jihar maradi a kasar jamhuriyar nijar shu'aibu abubakar ba da hawaye nai kuka da hawaye rashin ba ni karatu ko tuna bara bana ai ba ta gasa mai ni na tuna daure madanni ka na abba ka gaya min in dinga karatu in na ka gaya min in dinga karatu amma ba ni sai Najeriya mu fara da shirye-shiryen zaɓukan shekara ta 2023 domin yayin da mutan ƙasar ke ta tafka muhawara game da wanda ya fi dacewa ya mulki ƙasar nan gaba musamman saboda matsalolin rashin tsaro zuwa su tattalin arziki da ake fama da su sai gashi wasu 'yan majalisar ƙasar na cewa nan gaba daga cikin wakilan majalisar ƙasar ya dace a zaɓo shugaban ƙasa ga abin da sanata yusuf a yusuf ya shaida wakilinmu da ke abuja muhammad sani abubakar to alhamdulillahi da 2023 na zuwa ni dai na san wanda ba zai zamanto shugaban ƙasar najeriya ba ban san wanda zai zamanto ba wane ne ba zai zamanto ba na san duk wanda ya kasa taka rawar gani a najeriya ba zai zamanto wanda talaka zai fito ya zaɓe shi ba na biyu duk wanda baya kula da hakkin talaka a najeriya talaka ba zai fito ya zaɓe shi ba na uku a ah, wannan magana da ake yi ko, ta arewa ko ta kudu da sauransu ni lokaci fa ya yi inda za a ce kowa ya fito ya takara fitar da gwani ta pdp ta apc ta kowace jam'iyya amma a zo a ce yino a mu ɗaure kawunan mu a yanzu mu ce a sai daga ɓangare kaza sai daga ɓangare kaza ai akwai ɓangaranci daban-daban a najeriya akwai gwamnoni wanda suke so su zama shugaban ƙasa akwai ah, ah, tsoffin sojoji da suke so su zama shugaban kasa akwai kuma 'yan majalisa da suke so su zama shugaban kasa amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi obasanjo ya yi a ah, president muhammadu buhari ya yi gwamnoni ma sun taba you know, a umar yar Ado mai rasuwa gulla Janata. ai yanzu sai a bar mana mu 'yan majalisa tarayya mu ma taka rawar gani a fito da president daga wajen you know, parliament tun da ka fara wannan ka yi da kila akwai wanda hankali ya karkata a kan shi a majalisar nan kenan ko za mu iya jin waye majalisa muna da mutane ɗaya kusan you da 460 kowa daga cikin mu mai fita ne muddin dai shi ba barawo ba ne muddin ko bai musgunawa talaka ba kuma you know, shi you know, a tsayayye ne uh, kuma ya san ciwon kan najeriya ai ai ai kowa daga cikin mu in dai ba yana cikin wa'annan wanda ba za su zama yino shugabanni ba to in dai in dai yan najeriya suka gani ba barawo ba ne da sauransu mesa ai matsala ai matsala ce eh, da matsala dole ne wanda ya kai eh, wanda ya kai fita ya solving wannan problem zai fito ni ni ni for me gaskiya you know a uh, ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president Okay, da karshe ka ce in jama'a suka yi kira ka fito hakan na nufin ko a jihar ka aka ce ka fito yau za ka fito to ba jama'a suke nema ai ba ai kowa ma you know a jama'a suna kiran su su fito you know ai Kano suna suna kiran wasu a Lagos suna kira anambura suna kira kowanne ne suna kira ai mu ma sai mu fitar da namu mu yi ta kiran yan uwanmu wanda za su fita su tsaya ta bakin sanata yusuf eh yusuf kenan kamar yadda aka ji dai ba komi ya sa shi wancan dan majalisa sanata yusuf a yusuf ke kokawa ba sai don matsalolin rashin tsaro da kowa ke kokawa wannan matsala ce dai a yanzu haka ta sa wasu kungiyoyin matasan kasar bisa jagorancin shugaban gabayar matasan arewa da ke jihar Legas wato alhaji ibrahim ya uga ladanci suka niki gari zuwa saudiya don roƙon allah ya bayo ƙasar najeriya zaman lafiya Muna gab da haɗa wannan shiri jagoran tawagar Alhaji Ibrahim ya uga ya tuntuɓe mu don bayyana mana burinsu game da tafiya roƙon Allah a Saudiyan. Ga abin da yake cewa. Eh, sako da nake da shi ne a gwamnatin Najeriya. saboda abubuwan nan dai da ake dole sai mun kuka mun koma ga Allah ko dama mu da Allah muka dogara domin gwamnatin mu ta san abubuwan da ake yi amma kuma wasu wasu shine wa abubuwan kafa kafa Matasa kun je Saudiya saboda a roƙa wa Najeriya zaman lafiya da matsalolin tattalin arziki da take fama. Gaskiya ne abin da nake yi maki duk wanda ya shigo ɗan Najeriya abin da ya kashi kenan wallahi. Da tsofaffi da yara da manya dodo dodo yan katsina yan zamfara yan sokoto yan kano duk ga mu nan wallahi tallahi. A tsawafi kowa addu'ar sa da yake Allah ya ba mu ƙasar mu zaman lafiya ya fi mu mutanen arewa. matsalar da muke fata kenan ka zo ko dole sai mun taso mun gaya ma Allah wallahi duk wani dan Najeriya duk dan arewa a Saudiya nan abin da ya kashi kenan wannan karan ta bakin Alhaji Ibrahim ya ugaladanci shugaban gamayyar kungiyoyin matasan arewa da ke jihar Legas a Najeriya ganin yadda 'yan takara shugabancin kasar ke shirin fara bayyana kansu ko kuma irin waɗanda ake bukata su gaji shugaban ƙasar na yanzu Muhammadu Buhari ya sa na miƙa wannan tambaya ga shugaban riko na jam'iyyar da ke mulki a Najeriya wato APC Alhaji Mai Malabuni gwamnan jihar Yobe Ciro Manguji ba Saddaunan Arewa maso gabas ko sun amince ne masu buƙatar shiga zaɓen shugabancin ƙasar su kunno kai ga abin da yake cewa eto eh mu ai ba za mu ce ga ɗan takara ko ga wasu 'yan takara da suka kunno kai kuma ga sha'awarsu na tsayawa takarar shugaban kasa ba saboda ba a ma zo gurin ba domin na farko a yanzu haka muna da shugaban kasa wanda shine jagoran wannan jam'iyya wanda yake kan wa'adinsa na biyu idan lokacin ya yi za a sani kuma yanzu a yadda ake din ai duk wanda ya fito yana neman takara a dai jam'iyya mu ba mu sani ba kuma ba lokacinsa ba ne To a gwamnonin kudancin Najeriya na cewa a ba su shugabancin Najeriya bayan da shi Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa. Yaya za ku yi? Eto eh, wannan ra'ayinsu ne a matsayinsu na gwamnonin kudu suna da eh, 'yancin eh, faɗin ra'ayin zuciyarsu da bakinsu shine kuma abin da suka faɗa. to wannan kuma kaga ba hurumin jam'iyya ba ne mu ce musu mai sa suka magana domin ka duba a yi ba wai gwamnonin jam'iyyar apc ne kadai suka yi magana ba gwamnonin kudancin kasan nan suka yi magana to ba a matakin jam'iyya suka yi magana ba da a matakin jam'iyya ne mun san me da mu ce amma tunda ba a matakin jam'iyya ba ne sun yi amfani da kujerunsu na gwamnoni na jihohinsu na kudancin kasan nan suka yi magana ta kaga nan mu ba mu da magana da za mu yi a jam'iyyance. Ba mu je wurin ba saboda ai in ka duba demokradiyya ake ita kuma demokradiyya tana da tana da nata tsare-tsare da kuma ka'idodi da ake bi to ba mu je wurin da za mu ce ga inda dan takarar shugaban kasa zai fito ba ana fargaban yiwuwar zaben baki ɗayansa ko da abin da kake ganin zaka faɗi don ƙara ƙarfin gwiwa ga jama'a eto eh kasan shi zaman lafiya shine komai domin koma menene a bayan zaman lafiya yake saboda zaman lafiya abu ne da kowane mutum a najeriya yake bukata domin kasan nan ta dunkulu daya ta tafi daya shine nasarar koma wani irin jam'iyya kake yi ba wai jam'iyyar apc kadai ba to saboda aka kira da ni zan yi wa duka shugabanni musamman ma koma menene a zuciyar mutum koma menene burinsa kuma ko menene harsashensa ko me yake so ya zama sai an samu zaman lafiya wanda shi ne a birbishin zaman lafiya ne ko mai ke iya wanzuwa so ko kai dan kasuwa ne ko kai makiyayi ne ko kai manomi ne ko kai dan siyasa ne ko kai ma'aikaci ne ko kai wane ne da kana kasan nan farko abin da ya wajaba a ka shine ka tabbatar cewa kasan ta zo na lafiya ta bakin ciro man guji ba arewa maso gabas kuma Eze Ezewan na jihohin kudu maso gabas mai malabuni kuma shugaban riko na jam'iyyar da ke mulki a Najeriya APC. Masu sauraron mu da aka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Asa ɗan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.